Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma shida masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya sauraron mu a Alfa Radio da ke kuma a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makiri muka sake shigowa da jan ragamar shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi shirin da ke tada tsimin jama'a kan harkokin tattalin arziki. Kamar yadda muka saba kowace ranar Litinin za ku ji muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako. sai kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Firaministan Yaman Ahmad bin Daga ya zargi 'yan awarin kudancin kasar da shirya juyin mulki bayan sun kwace gine-ginen gwamnati da dama a cikin wata fadar da ta kaure tsakanin su da rundunar gwamnati a cikin birnin Adad mai tashar jiragen ruwa. faɗar ta kashe akalla mutane goma kana ta jikata wasu tamanin da shida a cikin wannan faɗar ko kuma waɗanda suka samu raunukan akwai fararen hula an dan samu lafawa kura yayin da shugabanni a yaman suka umarci rundunar gwamnatin su koma a barikokinsu fadar ta barke ne a lokacin da shugaban kasar abdulrabu mansur ya yi watsi da bukatar 'yan awarin cewa ya kori daga mutumin da suke zargin sa da aikata rashawa 'yan awarin sun kuma zargi sojojin gwamnati da buɗe wuta a kan masu zanga-zangan kin jinin manufofin gwamnati 'yan awarin da ke samun goyon bayan daular ƙasashen larabawa tana buƙatar yaman ta koma a matsayinta na wato kafin shekarun 1990 lokacin da take cin gashin kanta kafin ta haɗe da yaman ta arewa baki ɗayan yaman da ya fada cikin rikice-rikice tun bayan da 'yan tawayen huti masu samun goyon bayan iran suka kwace babban birnin kasar sana a shekarar 2014 a can kasan kamaru kuma hare-hare da aka kai a lokaci guda da ake zato 'yan awarin kamaru da ke kaiwa a wasu yankuna guda biyu masu amfani da harshen turanci wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama ciki har da sojoji da 'yan awarin gwamnatin kamaru ta ce an kashe mata sojoji da 'yan awari da dama an kona ƙauyuka da dama kana kuma dubban mutane sun arce daga gidajensu yayin da mayakan 'yan awarin suka kai hari a kan sansanin sojoji su kuma sojojin gwamnatin sun mayar da martani a kan ƙauyukan da ake zaton suna baiwa 'yan awarin mafaka wakilin muryar amurka moki edwin kinzeka ya ziyarci garin kumbu inda aka ba da rahoton aukuwar hargitsin na baya-baya wasu mutanen ƙauye su talatin da yawancinsu yara ne sun nemi mafaka a wani ginin mujami'ar roma katolika a ƙauyen tadu da ke kusa da garin kumbun a arewa masu yammacin ƙasar mai amfani da harshen turanci hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ya zuwa watan janairu domin 'yan kasar kamaru da ke yankin turancin kasar sun ketara zuwa cikin najeriya kuma an ce taimakon da suke bukata na karuwa 'yan tawayen kungiyar adawa a sudan ta kudu da ake kira sudan people's army in opposition ko kuma splaio a takaice masu biyayya ga rick mashar sun ce sun mika sojojin gwamnati goma sha biyar ga kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta red cross a ƙaramin filin saukan jiragen sama na colopark a jihar jangle mukaddashi mai magana da yawon kungiyar na 'yan tawayen ta splaio kanal lampol ya faɗa a jiya lahadi cewa goma sha ɗaya a cikin sojojin gwamnatin sun ƙi yarda su je birnin juba gudun kada kwamandojinsu su musguna musu ƙungiyar 'yan adawan sun nemi sun yi marhabi da shawarwari da sojojin suka bayar suka ce sun ɗauka kuma suka ba su daman zama tare da mutane da suka rasa matsugunansu a cikin jihar wannan dai shine karo na uku da kungiyar 'yan tawayen splaio ta nuna biyayya ga yarjejeniyar tsagaita wuta wanda aka sanya hannu a cikin watan disamban bara yayin da wasu bangarori na wannan yarjejeniya har yanzu ba su fara mutunta ka'idodinta ba in ji gabriel kungiyar ƙasa da ƙasa ta red cross ta bada bata tabbatar ko karyata wannan batu na mika sojojin ba sai dai ta ce ba za ta yi wani bayani a kan tattaunawa da ta yi da bangarorin ko kuma nasara da ake samu ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙasar afghanistan ta ayyana jiya lahadi a matsayin ranar makoki ta ƙasar baki ɗaya kwana guda bayan da 'yan tawaye suka yi amfani da motar ɗaukar marasa lafiya dankare da nakiyoyi da suka kai mummunan hari a wajen wani ginin gwamnati a birnin kabul jama'ai sun faɗa a jiya lahadi cewa adadin waɗanda suka mutu ya karu zuwa mutane 300 yayin da wasu 235 suka jikata a harin da aka kai wa babban birnin ƙasar ƙungiyar taliban ta yi ikirarin cewa ita ce ke da alhakin kai wannan harin yayin da yake ba da ƙarin haske akan alƙaluma na baya-bayan nan a wani taron manema labarai a birnin kabul ministan harkokin cikin gidan afghanistan wais ahmed barmak ya ce 'yan sanda da dama suna cikin waɗanda suka mutu sai dai bai bada alƙaluman 'yan sandan da suka mutu ba amma dai ya ce jami'an 'yan sanda 30 ne suka jikata a cikin wannan harin shugaban hukumar leken asiri na ƙasar afghanistan masum stankais ya faɗa wa manema labarai cewa hukumomi sun kama mutane hudu masu alaƙa da wannan harin da aka kai na bam a ranar asabar kana kuma ana ci gaba da bincike jigajigan jam'iyyar republican na amurka mai mulki sun goyi bayan kwamiti na musamman da ke binciken katsalandar da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na amurka a shekarar 2016 na mola sosai amma kuma sun sai ra'ayoyinsu suka bambanta akan ko akwai buƙatar majalisun ƙasar su tabbatar da dokar da za ta hana shugaba donald trump koren mala sanata lindsey graham na california da kuma susan collins ta maine sun, raba gari da takwarorin aikinsu na republican a kan cewar akan wasu shirye-shirye da suka bayyana a jiya lahadi labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga Salihu Garba da shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya. Da rashin tayi akan bar arha ko shakka babu. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar maku da shirin. Jama'a Assalamu alaikum. Kamar yadda watakila wasunku suka ji makon jiya, a cikin bayanansa shugaban Sani Bello Foundation da ke horar da matasa sana'o'i daban-daban da ke gora, Malam Zakari Ekane, yana cewa. Um, Sani Bello Foundation an kafa shi ne a shekara uh, 2011. wato shekara ta 2011 eh, shekara 2011 ah, dalili da ya sa da aka kafa makarantar nan shine shi ciyaman namu ya duba cewa yara da yawa suna zagaya gari ba ayyukan yi to ana neman aiki yaro mai gama ko digiri ko secondary bai samu aikin yi ba shi yasa ya kafa wannan don da koya musu aiki yadda za su ya su tallafa ma kansu su tallafa ma waɗansu to shi yasa ya kafa makarantar nan a nan makarantar ana koyar da uh, catering and hospitality kamar yadda ana koyawa yara inda za a uh, dafe-dafe iri-iri both uh, national and intercontinental akwai fashion designing irin ɗinkin turawa da na namu na gargajiya duka ana koya musu akwai ict kamar computer engineering computer appreciation programming and networking da ire-iren nan computer ana koya musu duka then akwai animal production that is irin um, koyon aikin noma kamar poultry da kiwon kaji uh, kifi uh, zomaye to yau za ku je ɗaliban da suka samu horo a wannan cibiyar na farko ga malam aminu suleiman ɗaya daga cikin ɗalibai sani bello vocational training center wanda yake a ƙarƙashin sani bello foundation ah, na kuma karanci computer engineering da networking wato harkan gyaran kwamfuta da kuma samar da alaƙa kamar mu ce ɗaura aure tsakanin kwamfutoci insha Allah yanzu to anan wannan ka koyi wannan gyaran kwamfuta kwarai kuwa a nan na koye shi kamar tsawon wani lokaci ka ɗauka kana koyan wannan aiki mun ɗauki ya kai alal akalla wata takwas haka ne muka koyi wannan abu to yanzu ya kake ji gashi dai ka iya a gaskiya alhamdulillah ina jin kaina a matsayin wani irin mutum mai matukar amfani saɓanin da yadda da ina alaka da kwamfutoci to amma kasantuwan ban san ta yadda in matsala kaza ya faru ya za a yi gyara shi ba sai mun ɗauke shi mun je mun kai zuwa garin wani an kashe kuɗi to amma yanzu alhamdulillah zan iya biya kai kaina bukata zan iya ma biya mu wasu kuma sannan ma har ni ma in samu wani abu a karkashin haka don saboda haka ina jin kaina a matsayin wani irin mutum mai amfani ka riga ka gama kaman kuna biyan kuɗi lokacin da ake koya muku wannan abu a gaskiya ba biyan kuɗi haka nan illa dai kawai lokacin da zaka fara akwai wato rijista da ake yi daga nan a hannun head office na ake rijista naira dubu uku to sannan kuma za a baka uniform da kuma littattafai haka dai da zaka samu na rubutu a naira dubu bakwai kaga akalla mun hada dubu goma kenan ka a harkan karatu irin wannan ba za ka ce ka biya ba yawa to shine wannan yanzu ku nawa ne ɗaliban da kuka koyi bangaren kwamfuta a nan ito eh, to ka san ko kwamfutan zamu ce yana da faɗi akwai zamu ce ict ne gaba ɗaya to a ƙarƙashin ict ɗin akwai irin computer injiniyarin mu kenan akwai programmers sannan kuma akwai web designers sannan kuma akwai appreciation to alal kalla in ka haɗa mu gaskiya muna da adadi mai yawa to sai dai adadin zai iya rikewa shine adadin mu mu masu gyaran kwamfuta ɗin mu in zan tuna mu bakwai ne insha Allah kwamfuta wani irin gyara kuke kuma in ta samu virus ku gyara ko kore in ta ko wani matsala ko ta balle haka ko kuma wasu wayoyi na ta sun samu matsala duka babu wanda ba mu yi a cikinta a kunna ta duk matsalar da ta same ta an kunna ta za mu iya gyarawa sannan kuma in a waje ne ta balle ko wani abu ya kone ko canjin wani abu duka insha Allah za mu iya yanzu kowa ina za ka iya wannan aiki lallai in Allah ya yarda babu haufi wani kalubale ka fuskanta lokacin da kake koyon karatun to akwai kalubale kala-kala wanda yake aiki ne zan iya ce mai daɗi sannan ko mai haɗari yana buƙatar mutum duk lokacin da za ka yi shi kaɗan dinga ƙoƙari kana aiki da ƙwaƙwalwanka kamar misali akwai lokacin da muka zo muna gyara ga abin da muka zo gyara to sai ko muka je garin aiki muka balla wani abu wanda ke ba in ba tare da wannan abun ba za mu iya ce kwamfutan ta mutu ma gaba ɗaya kenan so matuƙa hankali ya ɗan tashi marasa ya zai to amma a ƙarƙashin kula da shi ainihin malamin namu sai ya zo muka sa hannu tare da shi Allah ya sa kuma sai aka abin nan to a daidai wannan lokacin gaskiya abin ya ɗan tada mu hankali domin mutum ya kawo gyaran da bai wuci in ma zai biya ka bai wuci biya ka dubu ɗaya ba ka zo ka haifar mashi da matsalar da kuma kwamfutan ta tashi aiki gaba ɗaya ka ga ƙalubale ne wannan insha Allah to yanzu eh, su malaman ku kuna samun matsala da su a gaskiya ba mu da wani matsala da su mutane ne waɗanda yake muna zaman lafiya da su amma ka gani mu lokaci muna zaune ba za ka ma iya zata wa'annan ɗalibai da malamai ba ne suna son mu muna son su muna abin kirki gaskiya tsakanin mu sosai kuwa yanzu ka riga ka gama an baka takardu ko na'am insha Allah to yanzu me ina ka dosa yanzu to yanzu babban buri na shine kamar yadda nike alfahari da wa'annan malaman to ni ma ina kokarin in ga ya za a yi al'umma ta alfahari da ni yanzu ina ne ina shirye-shirye ya za in bude shagona ta hanyar da ina wannan gyare-gyaren sannan kuma zan samar da wasu ni ma wa'anda yake a karkashi na zan yaye su su ma karkashin su saya wasu haka dai amfani ya ci gaba yanzu suna so bude shagon gyaran kwamfuta a nan gore ke in Allah yadda da haka nake da budin haka to wannan yana daukan wasu makudan kudade ne eto gaskiya zai za mu iya ce yana bukata domin alal kalla akwai kayayyakin aiki wanda ke gaskiya suna da kuɗi wanda ke akwai bukata a ce an nemi kuɗi kafin wannan abu nan bayan ita wannan gidauniya na ga kamar ana neman rance da za a buɗe kasuwanci ba ka jaraba ko za ka samu to lallai ana ba da rance to kuma in allah ya so yadda ina nan da tunanin haka duk da yake har yanzu dai ban ji sun motsa akan haka ba amma dai ina kyau tsammanin Allah da za su fara din yanzu to kai dai matashi ne me zaka ce ma matasa yan uwanka waɗanda ba su riga sun kai wannan matsayin naka ba to matasa gaskiya akwai kalubale a gare mu sosai a wannan zamanin da muke ciki in ka kalli rayuwar matasa akwai haɗari akwai ban tsoro kuma akwai ban tausayi a wani lokaci matashi ne mai ji da kanshi yana da karfi zai iya amfanar da kanshi ya amfanar da al'umma amma sai ga daga karshe bai ma san ciwon kanshi ba hatta abin da zai sa a cikin shi yana nema ne yana jin haushin wasu hakan zai ba shi dama tunda ya tashi babu tarbiyya a gida babu kuma abin da zai iya samu kanshi a jiki ko ya ci to sai kasance yana jin haushin mutane daga karshe kawai sai a mai da shi karan siyasa daga karshe zai zama su ne 'yan sara suka 'yan menene 'yan menene ka ga daga karshe zai saka kanshi cikin wani tashin hankali ne ya jawo mu al'umma su ma tashin hankalin to ga kamar idan masu hali misali kamar wanda ya bude wannan ita gidauniya eh, idan suka ci gaba da bude irin waɗannan cibiyoyi zai taimaka matasa e zai taimaka amma kuma duk da haka buɗe wannan abubuwan kawai bai zama dalilin zai iya zama hanyar taimakawan kawai sai an yi kokari an samar da tarbiyya domin duk yadda mutum zai koyi irin wa'annan abubuwan in bai da tarbiyya ba zai iya maintainin kan ba ba zai iya maintainin wannan ba to a ƙarƙashin wannan ne kuma zan yi kira ne zuwa ga iyaye iyaye su yi kokari su ji tsoron Allah Allah ya ba su 'ya'ya amma sun saki 'ya'yansu kamar awaki karazubi ba za ba a da bukatan wannan akuyan siran da za a kai da kasuwa kamar wannan yaron shi ma kenan ba za a bukace shi ba sai lokacin da ake son a sa shi wani aiki to hakan zai sa shi kuma ya je tunani irin nashi yaro yana bukatan yau kasance kai mai hankali kana jawo shi kana ba shi tunani irin wanda ya dace in ka bar shi shi kuma ba zai bar kanshi ba tunanin shi zai aiki da shi ne don saboda haka ya kasance ana jawo su wani mai kai yau mai kake son kai gobe ba ka ganin kaza da kake yi akwai haɗari ba ganin kaza an kai shi za ka samu ci gaba to da irin wa'annan abubuwan to dole ne za a kokarin samun ci gaba aka samu wannan tarbiyyar kuma aka samu irin wannan kamar shi kwanan sani bello wannan taimako da yake to sai ga abubuwa sun ci gaba duk yadda ya kai ga son taimakawa matasa matukar iyayensu ba su ba su tarbiyya ta garba ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai ma in an jawo su a irin wa'annan ma'aikatan su zama musu wani musifa ma wannan ne tunani jama'a da wannan muka kawo karshen shirin na yau sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da solomon abu da chubahiro diodone da suka shirya mana sauti ne salo garba ke muku fatan alheri ku huta lafiya kuɗi a kashe su mai kyau kuɗi a kashe su mai kyau kuɗi a kashe to a gaida malam salihu kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Nigeria, Nigeria, nigeria ɗaya, uwa nigeria uba ɗaya. Najeriya mu zauna lafiya nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya bambanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. ka zo bar ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. kana fita ku in kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya kasa uwa uba in kana bukata ku iko ka zauna Najeriya da hausa da yarba mata ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Hausa da yarba mata ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da hausa da yarba mata ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai kuma sharhin jaridun Najeriya ga baban gida Jibril. Za mu fara sharhin jaridun ne na yau da jaridar da fon daya daga cikin manyan labaran jaridan na cewa sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Bos Mustapha ya tabbatar cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari zai tsaya zaben shekara ta dubu da goma sha tara inda kuma ya kira ga al'umman kudu maso gabashin Najeriya 'yan kabilar Ibo da su baiwa shugaban kasar goyon baya domin samun ɗarewa kan wannan karaga idan shugaban kasan ya kare wa'adinsa bayan zaben shekara ta dubu da goma sha ita kuwa jaridar da nation daya daga cikin manyan labaranta na cewa hukumar da ke yaƙi da fatocin mutane ta najeriya Naftif ta kama wani mai maganin gargajiya dan shekaru 38 mr chigozi manuel da ake zargi da sayar da jarirai a birnin abuja a sanarwar da hukumar ta fitar ta ce mr emmanuel dan asalin jihar enugu dubu mr emmanuel ta shiga ne da bayan da aka kame wata mata da aka ganta da wani jariri wanda kuma ta ce ta biya Mr. Emmanuel kusan naira dubu ɗari shida da hamsin domin samun jinjirin. Ita kuwa jaridar leda a ɗaya daga cikin labaranta ta ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gana da tsohon shugaban Najeriya Dr. Olusegun Obasanjo a zauren taron ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka a birnin Addis Ababa na ƙasar Ethiopia. A cewar jaridar ko da yake ganawar tasu na ɗan gajeren lokaci ne an ga shugaba Muhammadu Buhari da Olusegun Obasanjo da kuma kuma janar abdulsalam abubakar suna kyalkata dariya a zauren taron Kasa da mako guda bayan da tsohon shugaban ƙasa obasanjo ya yake da wata budaddiyar wasiƙa ga shugaba muhammadu buhari inda yake shawartarsa da kar ya sake tsayawa takarar zaɓe Wasikar kuma da ta jawo kace na ce a tsakanin 'yan najeriya daga nan kuma sai jaridar da blueprint inda ta ruwaito ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa wato medicine sans frontier na bayyana fargaban 'yan gudun hijira dubu sittin ne da ke ƙauyen fulka a ƙaramar hukumar goza ake fargaban za su fuskanci karancin abinci da kuma ruwan sha shugaban kungiyar a najeriya ya ce ya zaka ma'aikatan kungiyar 200 ne ke aiki ba dare ba rana domin ganin cewa sun shawo kan lamarin a cibiyoyin 'yan gudun hijira daban-daban da ke cike da mata da ƙananan yara a jihar borno a bangaren ta jaridar the guardian ta rahoto cewa yanzu haka 'yan gudun hijira kimanin dubu biyu ne daga kasar kamaru ke neman mafaka a jihar cross river da ke tarayyar najeriya jaridar dai ta ce 'yan gudun hijiran yanzu haka suna fuskantar karancin abinci da kuma matsalar magunguna domin kula da lafiyarsu 'yan gudun hijiran dai na tsallakowa ne zuwa najeriya sakamakon fada da ke wakana tsakanin bangaren ingilishi da kuma bangaren faransa na kasar ta kamaru za kare sharhin jaridun ne da jaridar daily trust jaridar kuma da troito shugaban kasa muhammadu buhari na cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa shugaba buhari ya furta hakan ne a taron kungiyar haɗa kan ƙasashen afirka da aka yi a birnin addis ababan ethiopia taken bikin na bane shine yaƙi da cin hanci da rashawa a nahiyar afirka karshen sharhin jaridun najeriya kenan na wannan safiya babin yarjifirin murya amurka daga lagos to madalla sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum, mai magana Muhammad Awal Baba Yuri, karamar hukumar Toro, Jihar Najeriya. Allah biya ya kuma da na ga sanatoci na mana dokoki na Najeriya da ministan tsaro na Najeriya da Allah ta ina ta sake samun tashin hankali kamar irin na Taraba da da dubba da ita ina ne gaba daya duk ga jihar da aka aka sake samun wani tashin hankali ba a saukar da gwamnan garin na toma da wani babban sarki na garin duk a saukar da su a Toma wallahi duk abin da ake son sani saboda suna kare kabilunsu ne kuma a'a siyasar su amma don Allah mu rika gaya wa kanmu gaskiya kowa san abin da ake sai an fara kuma a ce ministan eh, abu rika ce jami'an tsaro jami'an tsaro yan sanda su waye su yi abin da wallahi duk in na ka sace samun aka tabbatar da kowane aka saka doma ku gani ga wani zai shiwa da tsoron Allah a da a sake faɗa don Allah ta amma duk abin da ake wallahi ta sanin gwamnatin mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na Miya Amerika. mai magana ne mai inuwa abdul malik unguru shugaban matasan kungiyar zaɓi sanka da taimakon juna reshen jihar yori a yau ne ina so na jawo hankalin iyaye masu banzantar da rayuwar 'ya'yansu kanana da sunan almajiranta sai ka ga yaro bai wuce shekara goma ba an tugo shi almajiranta shi ba karatu yake yi ba yana faɗi tashi baya sa kayan masu kyau baya samu ya ci ya sha karatun ma ba samu yake yi ba to da wannan nake jan hankalin iyaye masu turo 'ya'yansu da sunan almajiranta ya kamata su rike 'ya'yansu su yi karatu a gabansu hakan zai fi sama wa yaransu kula 'ya'yansu kuma su yi karatu mai kyau a gabansu kuma 'ya'yansu za su tausaya musu idan sun girma amma idan sun bar 'ya'yansu suna ci gaba da wannan rayuwar ta almajiranta to 'ya'yansu idan suka girma ba su tausayin su ba assalamu alaikum sunana umar daga lafiya muryar amurka cutar min sako na ga kungiyar npl bai kamata ba kullum a gidajen rediyo kawai muke jin su ya kamata su ringa fi riga da harin ajin ko kayan mokula ne masa wasu kai mana inda ya dace kuma da fatan za su tsaya gwamnati ta taimaka buɗe mana makarantu a kowane rijiya ya fi akan wuraren ya za a buɗe mana wuraren kiwo gaskiya wannan ina ga in dai ba haɗa yayi ba gaskiya da safe ku tare lafiya daga umar lafiya a jihar yobe rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. 'Yan sanda sun sako shugaban masu hamayyar kasar Rasha Alexei Navalny a birnin Moscow bayan da dubban magoya bayan su na masu hamayyar sun yi karfin hali wurin shirya wani gangami a cikin yanayi mai tsananin sanyi domin nuna rashin amincewarsu ga zaben da za a yi na shugaban kasa a watan maris da za a yi da wanda zai faɗaɗa mulkin shugaba vladimir putin mr navani ya bayyana cewa an sako shi ne a sakon da ya ɗora a dandalin twitter a jiya lahadi ya ce wannan rana ce mai muhimmanci domin mun nuna ma duniya cewa ba dukkan 'yan rasha ne ke goyon bayan mulkin kama karya ba tun da farko dai 'yan sanda sun kuma je ofishin navalny yayin da sun kama navalny yayin da yake kan hanyarsa zuwa wani taron gangami da zai yi a tsakiyar birnin moscow kafin wannan lokacin 'yan sanda sun kai samame a helkwatansa a moscow inda suka yi amfani da zarto suka karya ofishinsa jama'an sun yi ikirarin cewa an ba su rahoton barazanan bam a ofishin nasa firaministan yemen ahmed bin daga ya zargi 'yan awarin kudancin kasar da shirya juyin mulki bayan sun kwace gine-ginen gwamnati da dama a cikin wata fadar da ta kaure su da rundunar gwamnatin kasar. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da rana ku je abokan mu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Harande. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatar muku hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma ku yi muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya taya na gabatar da shirin da malam siri da hada shirin da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau greg burns alheri ke muku fata alheri sai kuma can zuwa da rana kamar yadda muka bayyana abokan aikin mu za su shigo da waɗansu shirye-shirye ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri